Masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Tunau. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku akan ɗumamar yanayi kan alkawalin da Najeriya ta yi na kasa dasa ita 250 akan wannan muka ba ku dama domin ku tofa albarkacin bakinku yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa sa mai magana baban fatima garnasko gangan karamar hukumar ta shagari sokoto state nigeria to dangane da imaman yanayi da sauransu wanda gwanda ɗau alkawali taron da ya wuce na shekara ta wuce za ta sa itatuwa masu ɗimbin yawa ma a kasar najeriya kuma har shekara ta wuce ba a sa ba to mu ba a yi mamaki na mu 'yan najeriya saboda mu mun san halin gwamnatin najeriya su waje ne abuwa san halin gwamnatin najeriya ba mu komai ta ce najeriya inda gwamnati ce ba za mu yadda sai mun gani don haka wannan kalubale na gare su ko su gyara ko kas su gyara sai dai na kira mu talaka mu talaka to duk inda mun ga dace masa a dace da kanun mu sa dace da mu don hakon kare muhallin mu da sauransu a tashi da garin don faransa da abin fatima garin nasko ganga mai magana alhaji mai qm ali a shewa da abu local government zamfara state gidan rediyon faransa mai albarka mai fanin jini fata alheri lamiri akan cewa najeriya ko ko yadda an ka shirya akan faɗin duniya ce, za a rinka ɗaukan matasa a duk shekara to muna fata haka a duk duniya musamman ita najeriya allah ya sa a ɗauka kuma ya ɗauka allah ya sa a ba su haƙoƙin da ya dace amma ita najeriya akwai waya a yarjejeniya da ita akan za a yi wani abu na ci gaban al'umma kaga najeriya ana iya cika wannan alkawali amma allah ya sa a cika ana fata haka mai magana alhaji makki am ali zawai shehu da wadda lokal gannan zamfar ta mu tashi lafiya fata alheri gare ku assalamu alaikum radio faransa gidan radio mai albarka mai magana ibrahim guni gaji daga maiduguri najeriya mu ranar da ake sha ranar son yanayi a gaskiya ranar mu murnan bata zo mana kan gaba ba kaga yanzu gawai da ake ta sare itace ake gawai ana zuwa ana hura wuta da shi bata yanayi ne maimakon a shuka itace sai a sari itace ɗari ba shuka guda goma ba to kaga wannan abin ci gaba ne kuma akwai itatuwanmu da muke samun kayan abinci a cikinsu yanzu haka in ka je jihar gombe ko wasu ƙauyukan da na taɓa zuwa can wallahi itacen ɗauruwa da ake samun daddawa da shi katako suke da shi ana ta yankawa wallahi ana ta yankawa yanzu itacen ɗaurawa ma ba yawa a can saboda haka mu ranan ba ma farin ciki da shi saboda sare itacen ya fi dasawan yawa muna neman gwamnati su kawo ɗauki a wannan abin saboda soya yanayi mai magana ibrahim gani gaji gidan rediyon faransa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja wani al'amari na najeriya dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una alkawari ya kasance a gida ba a cika ba amma dawa ma ba a cika ba mu dai abin da muke fata a game da al'amarin Najeriya Allah ka shirya mana mu ya kasance su gane da cewa ainihin duk wani alkawari za ka ɗauka ga a ko ko'ina kake a faɗin duniya ya kasance kai mai haƙiƙanin gaskiya da cewa za ka cika ne domin saboda wani al'amari zubar da mutuncin Najeriya ne zubar da mutuncin 'yan ƙasa ne shi yasa da inda wani ɗan Najeriya ta shi jiwa ta a wata ƙasa ba a ɗauka shi da mutunci za a ɗauke shi maƙaryaci za a ɗauke shi mayaudari to kaga ya kasance ainihin su shugabannin Najeriya su suka samu a halin haka komin gaskiya ka idan ka je ta a ƙasa idan ka ta a ƙasar za a ɗauke ka kai mara gaskiya macuci ne Allah sawaƙe sawake Ibrahim wankin hula mai gode a Kimba jihar Niger ko radio france mai magana bilamina ogon maji daga karamar hukumar ninge a jihar bauchi to alal hakika wannan watsi da kaddamar da dashen itatuwa da gwamnatin kasar mu najeriya ta dau nauyi a shekarar da ta gabata a taron g28 ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa dai ba yau aka saba ruwa ƙasa tana shanyewa ba fatanmu mu dai shine Allah ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin kasar ba masu kishin aljihunsu ba na gode radio France mai magana Bilamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi ku tashi lafiya Sashen Hausa na Radio France International IFM mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar murar talaka karamar hukumar Jakuskon jihar Yoban, Najeriya. A gaskiya sauyin yanayi ya zo mana da wani abu na ban mamaki da ban al'ajabi. A yanzu shugabanni duka ba ta talakawa suke ba ta kansu suke yi. ya kamata a ce duk lokacin da aka ce an ƙaddamar da sauyin yanayi to ya kamata a ce an dasa bishiyoyin da za su wadaci al'umma amma kuma an yi kasafin wannan gaba ɗaya sai ya zama na kawai mutane sun sa shi a baitul malinsu kawai sun danne shi a aljihunsu sun hana mutane kuma sun kisi aiki da shi ta gurin da ya kamata ya kamata a ce gwamnatoci waɗanda suke ware wannan abin suna tsawatarwa duba da yanayin a yanzu gaskiya sauyin yanayi ya zo mana da ban mamakin gaske ya kamata a ce ana duba na gode ku tashi lafiya magana prince abdulmalik Radio Faransa mai albarka suna na Amadu Soja dan Nijar ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar zandar amma yanzu ina Travelers Capital Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu kalubalen canjin yanayin da muke gani a kasashen mu na Afirka. to Allah Ubangiji da ya sa a yi aikin wannan lafiya kuma a kare shi lafiya eh, muna mata fatan alkhairi Allah Ubangiji ka zauna da kasashen mu lafiya kasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya da ake wasu tashi tashin hankali Allah Ubangiji ka kama da dauki baki za a yi na kenan ku tashi lafiya rediyo Faransa. Sashen Hausa Radio France International. suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakuri da ke jihar Katsina, Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke ba mu muna faɗin albarkacin bakin mu a dukkanin shirye-shiryen kuno da kullum. Dangane da kasa cika alkawari da Najeriya ta yi yayin gudanar da taron sauyi ne cewar za ta ɗauki matasa domin da shan itatuwa gashi har yau bai wuce saura kwana biyar ba a sake komawa zan taron to gaskiya hakan san bai zo mana da mamaki ba idan aka yi la'akari da ainihin alkawura ne irin na 'yan siyasa idan sun je wajen taron jama'a sukan ɗauki alkawari domin su wanke kansu duniya kuma ta ɗauke su da mahimmanci tunda ba lalai ba ne su zo su cika wannan alkawura irin nasu daga ƙarshe muna fata allah kawo mana shugabanni masu kamanta gaskiya da adalci ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a mu na afirka da duniya baki ɗaya. sashen hausa na radio faransa international suna sunana kuma ratiliyasu yakuba gawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da maudu'i da kuka ba mu tofa albarkacin bakin mu akan alkawarin da najeriya ta yi wa matasa a taron cop 27 na samar musu da ayyukan dubban ayyukan da san itace a taron majalisar ɗinkin duniya na cop 27 hakika hakan abu ne mai kyau amma mu matasa har yanzu ba mu gani a kasa ba kuma har yanzu ba mu fidda tsammani ba muna yi wa gwamnatin najeriya a ƙarƙashin ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu kyakkyawan zato za ta samar wa matasa ayyukan dogaro da kai. Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abubakar Angon Fatima da ke cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. Muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulliyomi. To tabbas wannan batu dai na sauyin yanayi biyo bayan ikirarin da shi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yake yi dangane da cewa duk shekara wai za a riƙa ɗaukan matasa aiki wajen mutane dubu ɗari biyu da hamsin to wannan abu kaga ai ya zama shafa labari biyo bayan yanayin yadda za ga ana cewa za a dasa itatuwa iya abin da ya kai to kuma abin ya zama dai kamar an jefa maganar a kwandon shara duk da cewa akwai ikirarin da yawa za a ga cewa yana yi a cikin wannan mulki nasa kuma ba a cikawa faɗa dai babu cikawa to kira ne dai da hukumomi ko kuma in ce al'ummomin da suke zaune a karkara da ma yankin da ta suke fama da zaizayar ƙasa da kuma korowar hamada to su ɗauki wannan ɗabi'a na kafa itatuwa ɗin domin wannan ne kawai zai kawo ƙarshen wannan ɓaraka da ake fama da shi. Rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya, da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikal Yabo ya wuri. Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. Babu shakka akwai sauyin yanayi ga duniya. to amma yawan dashen itace karkara shi ke magance shi idan ana yawan dashen itace karkara to shi ke magance kwararowar hamada musamman wuraren da adda yawan yashi kuma ko a musulunci ma ya nuna yawan dashen itace karkara yana magance hamada kuma akwai lada gare shi to alhamdulillah mu da annan garin kamba da yawuri to muna da saukin kwararowar hamada don muna yawan dashen itace ko ina mai magance muna sauyin yanayi da ƙarshe masu hikima sun ce sauyin yanayi kashi uku yake na ɗaya akwai son yanayin da ya shafi al'umma ta ɓangaren yawan kwararo hamada na biyu akwai son yanayin da ya shafi tsakanin mata da miji in sun samu saɓani son yanayin ya shiga tsakanin su na uku akwai son yanayin da ya shafi talauci da kana da kuɗi ka koma baka da ko sisi kaga son yanayin ya shige ka Allah ya kiyaye daga Umaru baya wuri unguwar Nasarawa baya nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya. Sashen Hausa na Radio Faransa International Sunana Yahaya Danno Asare, PRO na ƙungiyar masu buga waya da ba da shawarwari ta kafafen yaɗa labarai reshen ƙaramar hukumar kaɗaru To haƙiƙa wannan alwashi na dasa itatuwa ko kuma in ce na ɗaukar mutane waɗanda za su dasa itatuwa a wani mataki na daƙile sauyin yanayi da gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ɗauka a taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na bakwai. da ya gudana a bara wanda kuma har gashi za a sake gudanar da taron amma wancan matakin an jefa shi a kwandon shara to alal hakika ya kamata gwamnatin najeriya ta san cewar shi alkawari kaya ne ta gaggata gyara wannan al'amari mai magana abubakar kawu girgir to babu shakka babu wani abin da mahukunta a najeriya da ba su siyasantar da shi ba yasa a taron da aka yi na yanayi a shekarar da ta gabata mahukuntan ƙasarmu suka bigi kirji a gaban duniya suka nuna za su ɗauki mataki na magance wannan sauyin yanayi tare da dashen bishiyoyi wanda shine zai inganta yanayin amma abin takaici har kawo yanzu babu wani hoɓɓasa da mahukunta suka yi game da wannan yunkuri da suka yi ikirari a gaban duniya kuma abin takaicin ma akwai wasu ƙungiyoyi da kuma matasa da ke da yunkurin su wannan abu amma mahukunta sun kasa taimaka musu musamman a nan jihar mu ta yobe inda muna ɗaya daga cikin yankin da yake fama da hamada da kuma sauyin yanayi matasa da dama sun yi yunkuri domin su wannan dashen bishiyoyi amma gwamnati ba ta tafa musu ta ƙarfafa musu ba muna addu'ar allah ya kawo mana sauƙin wannan matsala da take taɓa rayuwarmu da muhallinmu Allah kuma ya bamu shugabannin da za su mai da hankali wajen inganta wannan abu na gode radio faransa international ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar murar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya a gaskiya sauyin yanayi ya zo mana da wani abu na ban mamaki da ban al'ajabi a yanzu shugabanni duka ba ta talakawa suke ba ta kansu suke yi ya kamata a ce duk lokacin da aka ce an kaddamar da sauyin yanayi to ya kamata a ce an dasa bishiyoyin da za su wadaci al'umma amma kuma an yi kasafin wannan gaba ɗaya sai ya zama na kawai mutane sun sa shi a baitul su kawai sun danne shi a su sun hana mutane kuma sun kisi aiki da shi ta gurin da ya kamata ya kamata a ce gwamnatoci waɗanda suke ware wannan abin suna tsawatarwa duba da yanayin a yanzu gaskiya sauyin yanayi ya zo mana da ban mamakin gaske ya kamata a ce ana duba na gode ku tashi lafiya magana prince abdulmalik alkatanganawi rediyo faransa mai albarka suna na amadu soja dan nijar ni mutumin tsamka ne cikin jihar zandar amma yanzu ina travelers capital libya mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu kalubalen canjin yanayin da muke gani a kasashen mu na afirka to allah ubangiji da ya sa a yi aikin wannan lafiya kuma a kare shi lafiya eh, muna mata fatan alkhairi allah ubangiji ka zauna da kasashen mu lafiya kasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya inda ake wasu tashi tashin hankali allah ubangiji ka kama da ɗauki baki za a yi na kenan ku tashi lafiya rediyo faransa. kuna magana da hashim daga nan garin tsamama abu da filin jihar talibiri a jamhuriyar niger dalilin wajen shekara ɗaya ce nan da najeriya ta yi alkawalin za ta shuka itatuwa dangance da kare hamada ko sahara da sun ka addabi waɗannan ƙasashe namu to musamman arewacin najeriya su matasan da aka dibe su ɗauki nauyin wannan aiki na su shuka itatuwa su renan su har su girma to ba su da kwanciyar hankalin da za su yi wannan aiki wanda bai da kwanciyar hankalin 'yan noma ma abin da shika ci ba mutane kowa ya shiga wani irin hali wanda wanda fari da ba shi ne ake ciki ba yanzu an shiga wani irin hali na zaman ɗarɗar wanda bai samu kwanciyar hankali ba bai samu shi da shan itatuwa. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin. Sai injiniyanmu da ya yi hidima domin ganin shirin ya zo muku, Ibrahim Tukur Kefi. Usman Ibrahim Tulau ke cewa mu haɗe a shiri na gaba.